musulmi ko shakka babu ya kamata mu gane lalle maganar da Allah maɗaukakin sarki ke gaya mana kamar tashin alkiyama lokaci ya yi wallahi ba na tunanin akwai wasu alamomi waɗanda ba su gama bayyana a gare mu ba face bayyanar da jar da sauransu amma manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba mu siffofi na alamomi masu yawa da idan muka gansu alama ce ta kiyama ta kusa Allahu akbar Qur'ani ya gaya mana tashin hankalin da yake cikin ta Allah yake cewa inna zalzalata sa'a Lallaifa, tashin hankali da barazana da ke cikin tashin kiyama Allah yake cewa shay'un azim wani al'amari ne mai girma ranar da ido zai ga abin da bai taba tunani zai gani ba zuciya ma bata taba tunanin za ta ga wannan al'amari na tashin hankali ba shi yasa jama'a ku mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu duk abin da za mu yi abin da muke da dalili daga Qur'ani da hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wallahi wannan al'amari na taɓarɓarewar tarbiyya a wannan lokaci da muka tsinci kanmu babbar barazanar tashin hankali ce ga dukkan wani mai hankali kiyaman nan da tashin ta da hisabin nan ba ƙarya ne. kuma mu aikin mu mu tunatar ba mu da ikon mu tilasta kai ma ɗin aikin ka ji. fatanmu da kai shine in ka ji ka wa'azantu Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin ƙur'ani. ya ce wa manzon tsira annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazakkir ya kai ma'aikin Allah kai wa'az fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun ita wa'azi shi wa'azi ba wanda yake amfanarwa sai mumini To haka jama'ar musulmi ku mu rinka sauraron wa'azi mu ji me Allah madaukakin sarki ce ku mu rinka karanta Qur'ani muna jin abin da ƙur'ani yake cewa na umarni mu yi na hani kuma mu hannu in ba haka ba mutum zai yi ladama a lokacin da ladama ba ta da amfani wallahi wani lokaci muke ciki da ake mutuwa ta gaggawa wata rana sai dai ka juya ka tashi ka ganka ga mala'ika zai karɓi ranka wani lokacin sai dai ka juya ka ji ka itatuwa da ƙasa da bulluka sun danne ka a cikin kabari a daidai lokacin da ba wani abu da yake tare da kai daga kai sai aikin da ka aikata kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki musamman mu masu amfani da social media kar ka yaɗa wani abu wanda za a je a ci gaba da yaɗa shi a duniya kai kuma kana can kwance a cikin kabari Allah na tuhumar ka don girman Allah jama'a ku duba yadda ake tura hotuna na batsala ku duba yadda ake tura bidiyoyi na batsala ka duba yadda 'yan matanmu suka haukace suka lalace suke yin hoto tsirara suke yin bidiyo tsirara su rinka tallata shi a duniya ya ke 'yar uwa musulmi ki ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ki daina yaɗa hoto da bidiyo na baɗala. wata rana za a ci gaba da yaɗa hotonki da bidiyon ki ana downloading ɗin shi daidai lokacin da kina can garkame a cikin kabari ubangiji ta'ala yana ɗanɗana miki irin azabar da manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce, za a yi wa kowane ɗaya daga cikin mu ya ku waɗannan ƴan mata waɗanda kuke harka ta waƙe-waƙe kuke harka ta rere don Allah ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku je ku yi aure ku rabu da wannan harkar ba abin da ya fi dacewa wa 'yar musulma kamar a ce ta je ta yi aure ta zauna a ɗakin mijinta abin ban mamaki abin ban haushi waɗannan da suke raye-raye da ku suke wannan waƙe-waƙe da ku suke sawa kuke shigar banza ko da fa ku ɗin nan kun ce su aure ku ba auren ku za su yi ba ba za su aure ku ba iyakaci abin da suka mayar da ku kamar wata masana'anta ce da suke samun kuɗi yau su ɗauko wannan lokacin da take tashen kyanta da kyan sura jikinta daga ta tsufa ta jagwagwabe su yi watsi da ke su ɗauko wata ke kuma kin yi saɓan Allah kin yi rawa da gardin da ba ki ba kin yi waka da gardin da ba ki ba ya gama cin zamani da ke yayi watsi da ke yanzu wata sabuwar fuska za a ɗauko waɗannan da suke ɗauka ku suna sa ko a cikin fina-finansu da waƙoƙinku kada fa ku manta suna da ƴaƴaye suna da ƙannai suna da yayi me yasa ba su ɗauko ƴaƴayensu da ƙannensu da yinsu ba sun ɗauko sun sa sun koya musu rawa ba ko sun ce su yi rawa su biya su sai ku da suka rena muku hankali namiji ɗaya ya ci zamani da mace goma wallahi azimin ajiya nake kallo a bbc wani daga cikin irin wannan yan fina-finan yake cewa shi kaf a masana'antar yan fina-finai bai da budurwa wannan magana ya gaya muku ba ku kai matsayin da zai aure ku ba ganin ku yake a lalace shi yasa ba za su aure ku ba in sun tashi aure ma sai su je su auro wata a waje in gaskiya ne su rinka auren ku kuma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu masu kalla masu kallace kallacen nan ka zo ka zauna katuwa tana rawa katu na rawa kana kallon shi kana jin daɗi kana ya burge ka kuma alhalin kai ba za ka iya barin ɗanka ya wancan abin da kake cewa ya burge ka ba alhalin ba za ki iya barin yarki ta je ta yi wancan abin da kake cewa ya burge ki ba ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku tattalo kayan ku ku koma fadar Allah maɗaukakin sarki wallahi jama'a babu wani bidiyo da zaka shelanta a duniya face bidiyon nan ko hoton nan sai Allah ya zauna da ka ya tambaye ka dalili da hikimar yin shi idan Allah ya taimake ka ka yaɗa alkhairi kila kana da dalilai da nassin Qur'ani da zaka kare kanka gaba ga Allah ranar kiyama idan ka tura badala ka yaɗa badala zaka mutu kuma ka je ka rinka ansa kwari a gaban Allah madaukakin sarki manzon tsira annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin wani hadisi hadisin da yake nuna cewa lalle mu yi kokari mu tabbata da mun aikata aiki na alkhairi manzon Allah sai yake cewa idza matar rajul idan mutun ya mutu in qata'a amalu duka amaluhu duka ayyukansa sun yanke sai manzon tsira annabi rahama Muhammad sai yake cewa illa min salatin sai dai ɗaya daga cikin ababe guda uku abi na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatu jariya ma'ana sadaka wadda take mai gudana abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa au ilmun yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da ka karantar yake yaduwa mutane suna amfana da shi na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa awwaladu salih ko kuma ɗa na ƙwarai ya da ulahu wanda zai rinka wa mamacin addu'a bayan mutuwarsa manzon Allah ya ce in ba waɗannan ba duk wani abu da ka sani kana aiwatarwa daga lokacin da ka mutu to an dakatar ya zama jafful qalam kenan ma'ana alƙalami bakin alƙalami ya riga ya bushe kawai alkhairin da ka shuka shi za ka je kai ta girba gaba ga Allah ranar kiyama azabar kabari da tashin hankalin da yake cikin mutuwa wai jama'ar musulmi muna tunanin karya ne muna tunanin ba gaskiya bane wallahi tallahi muna gaya mu gaskiya kuma iya abin da za iya kenan kuma billahi allazi la ilaha illa ba za mu taba daina gaya mu gaskiya ba idan har wani ba zai gaji da ya hada batsala ba ba zai gaji da ya haɗa fasikanci ba ba zai gaji da yaɗa sharri ba to dan me ko mu masu da'awa za mu gaji da yaɗa aya ta Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai abin da nake cewa in kai mai wa'azi ne ka ji tsoron Allah ka yi wa'azi da zuciya ɗaya kuma ka roƙi Allah ya datar da kai da ikhlasi kuma ka roƙi Allah madaukakin sarki kai ma tambayar da zai maka tsallake gaba ga Allah ranar kiyama kai mai yaɗa batsala ka ji tsoron Allah kai ma kai imani da ba alkhairi bane ka daina yaɗawa in ka yaɗa baɗala za a tuhume ka lokacin da baka da dalilan da za ka kare kanka Qur'ani ke cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya ce babu wata kalma ba wani zance guda ɗaya da ɗaya daga cikin ku zai furta a face akwai mala'iki a tattar da shi wanda yana ƙididdigewa da lissafa wannan abin da kake faɗi ko wannan abin da kake aikatawa kuma ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mai daina yaɗa sharri abin ban haushi abin ban mamaki waɗannan masu waƙe-waƙe da raye-raye da shirye-shirye su ma sun ce wa'azi suke don Allah a ina ne aka baka damar ka zo kai rawa da matar da ba taka ba a ina ne aka baki lasisin ki zo ki rawa da gardin namijin da ba mu har da ninki ba a ina kike da lasisi da damar da zaki fito gaban wani gardi ba uwar ku ɗaya ba uban ku ɗaya ba ki a waje bayan ki a waje ko kin sa riga da dokin matsa ki? wai wannan kuma ku wotatar da tunanin masu tunani ku ce wa'azi kuke yanzu don Allah kun fi Qur'ani iya wa'azi da bai kawo wannan asigar wa'azi ba kun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin hikima da usulubi na da'awa ne shi yasa annabi bai tara sahabbai maza da mata bai ce ku zo mu waka ba mu yi rawa ba mu faɗakar da mutane da rawa da waka ba manzon Allah sallallahu kun bi shi sani ne manzon Allah sallallahu aswadul masduq manzon Allah sallallahu ya karantar da mu qur'ani shine babban masdar shine shine masdar shine jigo kun gane ko shine source na dukkan wani abu da musulmi zai aikata ma'ana duk abin da za ka aikata ka leƙa cikin Qur'ani ga wani lasisi aka baka na aikata shi duk abin da ce ka yi to ka yi. duk abin da ya ce ka bari to ka bari Za ka yi haka ne domin ka aikata abin da za ka tsira a gaba ga Allah ranar kiyama don Allah masu tura bidiyoyi a YouTube na badala ku ji tsoron Allah ku daina don girman Allah masu koyar da mutane yadda ake zina a cikin fina-finai da yadda suke koyar da mutane yadda ake raina, don girman Allah ku daina wai in har ma kun ce dole sai kun yi fim dinna, in ma ya zama dole ya zama lazimi don Allah ba za ku koma yadda kuke yin shi ba a asalin da a gargajiyancin a al'adar ku ta Hausa da kuka ce ba na tunanin abin da kuke yi yanzu ya dace da al'ada wasu mabalanta na addini kamata ya jami'o'i irin su a sanan jami'a mu nan Zaria Ahmadu Bello University da irin su dan fodiyo Sokoto da su BUK zai su kai ku kara jami'o'in da suka da faculty na abin da ya shafi Hausa sai su professor ɗinku su zo su kai ku ƙara su ce kun ce kuna yin abin da hausa kuma ba hausa ba ce yayi ba daga cikin shigar malam bahaushe mace ta sa wando ta matse jikinta tana tallata al'aurarta wannan abin ya ma ci karo da al'adar hausan da kuke kirari ballantana ainihin karantarwa ta Kur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah ba muna gaya muku wannan bane dan mu ji daɗi ba muna gaya muku wannan bane dan mu burge wasu lillahi lazi la ilaha illa huwa na rantse muku da Allah muna faɗi ne domin a faɗi ta a faɗi tare kuma a gudu tare kuma a tsira tare muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirya mana ku ku musulmai ne yan uwanmu ne mu kanmu ba mu wuce Allah ya jarabce mu da irin jarabtar ba mu kanmu daman Abdullahi ibn Mas'ud yace la tu'minu ba watan kar dai kar ku amincewa mutu rayigi mana ka ga salahar mutum ka gani cikin suga da gemu da komai ka ce a wani ai alhamdu wani dan aljanna ne Allah ya ba mu tashi sai manzo Allah ce kar ka amince ya ce mankana ya yastanna duk wanda zai yi koyi da wani falestanna bi mankana kadimata ya je ya koyi da wanda aga yana aikata aikin alkhairi kuma ya mutu yana aikata aiki na alkhairi don Allah ku ji tsoron Allah ku ƴaƴan manyan mutane ne galibin ku ƴaƴan malamai ne galibin ku ƴaƴan sarakuna ne amma yadda kuke yaɗa badalan nan abin bai dace ba kuma abin ya saba wa karantarwa ta addinin musulunci kuma duk wani abu da zaka yi ka samu matsala da ubangijinka duk abin da zaka samu in dai a ran duniya ne ka yi watsi da shi don ka samu lahira lahiran nan ita ce gida mafi alkhairi ita ce gida mafi dacewa kuma wannan shine asalin abin da kowane musulmi na gare kamata ya nema ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yan komadi masu yin wasa na barkwanci don ku ba mutane dariya ku ji tsoron Allah ku rina wasa da addini a nuno mutum wai yana sallah ga wani ya zo yayi kaza watan sallah ma har wasa ake da ita ku ji tsoron Allah ita ce mai taya ka zaman kabari Manzan Allah su suke cewa ita ce farkon abin da Allah zai fara sabi tsakanin shi da bawo shi a gobe kiyama kar ta zama abin wasa sallah tana da girma sallah tana da matsayi sallah ita ce tozo jigon musulunci kar ku rinka wasa da sallah kar ku rinka wasa da ibada ku masu kwamadin nan ku ji tsoron Allah ina su mazaje su wane ne su wace ce su ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku bi Allah ku bi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ku yi abin da zai faɗakar ya fa'idantar kar ku yi abin da zai tozartar da ɗabi'a da kuma ainihin tarbiyya ta al'ummar musulmi ku kawo abin da yake ba addini ba a matsayin addini ku ji tsoron Allah ku bar addini a inda yake ku jaddada addini yadda Allah yake son addini idan ba haka ba kuma akwai matsaloli masu tarin yawa da za su biyo baya ku ji tsoron Allah mu gudu tare mu tsira tare aqulu qawli aqulu qawli hadha subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta